ni na zamo za a kan ya kallon mazan gaba na nake mata raina kama ka ga ta ke na sihiri ta mun gata idan ana mun busa jiki na bari yake domin ba mafita na dinga zabga kirari ana ta wusa a dai kaurar mata maza kake kira ko mata kitab kitab ora sahara da ɗan bijimale duk wanda ya zaburo a bashi ya kawo birjin naman jaki saboda ko ake cika mudu saraho gada ma gada aikin gayya zaliha yar camas gaban yar gayya lakwalakwa tarkon sun ma nake jan kwaro mai kwace wa kunama hakkinsa kusa mai kamar nesa nesa mai kamar an dafa yaro guji bakin kura ko ba kisa da wawan rauni